This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. saurare assalamu alaikum yanzu ma grace alheri Abdi ce tare da usman kabara muke farin cikin jan ragama shirin na wannan hantsi malamai a waɗansu ƙananan hukumomin jihar yobe sun koka dangane da rashin biyan su albashi muna da rahoto sai kuma kace na ce da ake ci gaba da yi kan batun yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin sani sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga kuma cikakkun labarai. bayan fafatawar masu zanga-zanga 'yan kabila oromo da jami'an tsaron kasar ethiopia ƙarshe dai hukumomi sun ci nasarar share taswirar nan da za ta faɗaɗa kan iyakar birnin addis ababa wanda hakan zai farraka manoman kabilar ta oromo kamar yadda masu zanga-zangar ke bayyanawa tun farko ko da yake masu sa idon al'amuran yau da kullum sun sha bamban game da cewa shin wannan nufi na gwamnati magana ce ta canjin doka ko kuwa martani ne game da yadda ake ta yama didin maganar ba tare da sanin wai kanta ba Wani dakta da ake kira da awal Allo mai rajin kare 'yancin bil'adama wanda yake a kwalejin tsimi da tanadi ta birnin London yana ganin cewa gwamnati da ta so za ta iya bin wata hanyar ta daban wadda ba sai an kai ruwa rana ba domin ida nufin nata. awal ya bayyana cewa gwamnati ta ɗaure masu fafutukar kabilar oromo da dama da wani ɗan jam'iyyar adawa da ake kira bekele garba wanda ya ce gwamnati ta bayyana cewa shi wannan mutum ya ce an kwace gonaki sama da dubu ɗari da hamsin na manoma ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama mata human rights watch ta ce an kashe masu zanga-zanga akalla guda ɗari da arba'in. Ƙasar Jamus na, samun kwararar bakin haure kusan dubu biyu a rana amma yanzu sun ce za su takaita abin zuwa akalla guda 200 kamar yadda ministan cikin gidan ƙasar ya bayyana. inda ya bayyana cewa duk wanda ba zai nemi izinin zaman mafaka ko kuma neman mafakar siyasa a kasar ba to ba shi da izinin sake zama a kasar taɓa rauniyar hanya wannan tsuke bakin kan iyakar ya biyo bayan yadda kasar ta jamus tafi da tafi kowace kasar tarayyar turai tattalin arziki ta nuna cewa ta karbi bakuncin 'yan gudun hijira akalla miliyan ɗaya da dubu ɗari wanda hakan ya haifar da kashe makudan kudaden kasar da ya ja zazzafar muka muƙabala a tsakanin 'yan siyasa ministan na jamus thomas madizie ya faɗa wa jaridar bildam sontag cewa 'yan gudun hijira suna gujewa yaƙi ne daga garuruwansu domin gujewa zartawa ko kuma ɗauri labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington tun daga jiya lahadi jama'a suna rike da shebura a hannu don kamface dusar kankarar da aka daɗe ba a ga irin ta ba wacce ta kusa binne gidaje da motoci da kusan mita guda a jihohi irin su georgia new york da boston inda har aka sami mutuwar mutane akalla goma sha bakwai haka ma a nan washington inda fadar gwamnatin amurka take dusar kankarar ta zuba ba kakkautawa inda dole aka kafa dokar ta ɓaci amma yanzu al'amura na ta komawa daidai manyan filayen saukar jiragen sama irin su dallas international da reagan national su ma sun kukule tun a jiya lahadi wanda kuma a yanzu hakan ma'aikata ke ci gaba da share dusar kankara daga kan titin da jirgi ke rugawa ya tashi mazauna virginia da new jersey su ma sun fuskanci ruwan dusar kankarar kasancewar akalla mutane miliyan 88 aka kiyasta a fadin kasar cewa suna kan hanyar zubar kankara tun makon jiya dai masana yanayi suka dinga gargadin jama'a da su lura kar su fada cikin hatsarinta. A karo na biyu a cikin watanni biyu, jami'an Italiya da Faransa na shirin maraba da shugaban kasar Iran Hassan Rouhani a wannan makon, inda suka suke sa ran shigarsa tun a wancan lokaci wanda aka yanke zai shiga a watan Nuwambar shekarar da ta gabata, amma kuma aka ɗage ko kuma suka soke zuwan nasa saboda mummunan harin nan na ta'addanci da aka kai a birnin Paris ya hallaka ɗaruruwan mutane tare da jikkata jama'a. ziyarar da zai kai kuwa zuwa waɗannan ƙasashe ta alaƙar diflomasiya ce tsakanin ƙasashen wanda suke ganin zai inganta tattalin arziki kasancewar an janye wa iran ɗin takunkumi a makon da ya gabata ma shugaban faransa francois hollande ya ce abu mai yiwuwa ne idan iran ta so ta shake shiga faken kasuwar duniya domin ci gaba da damawa da ita musamman da aka ɗauke mata takunkumi amma ya rage ruwan ita iran din ta sassauta zaman doya da manjar da ke tsakaninta da ƙasashen gabas ta tsakiya musamman ƙasar saudi arabia labaran duniya kenan ka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Yobe, Najeriya inda malamai ke kokawa sabili da gaza su albashi. Wakilinmu Haruna Dauda biyu na da ci gaban rahoton. waɗannan ma'aikata dai suka ce yanzu hakan sun shiga wani halin kakanikaye da su da iyalansu baki ɗaya musamman ma na rashin abin da za a sa a baka yayin da suka ce yanzu hakan an so musallaman 'ya'yan wasu daga cikinsu daga makarantu sakamakon gaza biya kuɗin makarantunsu wanda suka ce a ƙasar sun dogara ne da wannan albashi sai dai gwamnatin jihar Yobe ta ce ana gudanar da bincike ne don tantance ma'aikatan da suka fito daga waɗannan ƙananan hukumomi biyar wanda hakan ya kawo tsaiko wajen biyan su albashin nasu jihar Yobe dai na da ƙananan hukumomi goma sha bakwai ne wanda yanzu hakan ake irin wannan tantance kasance ma'aikatan a hukumomin da suka hada da Potoskum da Fika da Nangere, Danguru da kuma Bade, wanda kuma suka kasance daga cikin manyan ƙananan hukumomi da ake da su a faɗin jihar Yobe. Gama dai irin kokin da wasu daga cikin irin waɗannan ma'aikata da wannan rashin albashi ya shafa suka yi mini ta wayar tarho. sunana sani balak da ke garin guru hausare jihar yobe ina wa gwamnatin jihar yobe shawara akan ta wa halin da ma'aikatan gwamnati suka shiga hali ba su taba shiga wani yanayin da suka shiga irin wannan karan ba to an yi verification verification da aka yi daidai ne amma a ce mutane a wata uku an shiga na hudu babu albashi wa'ansu da albashi suka dogara suke yin karatu wa'ansu kuma da shi suke kula da dauniyar su suna da iyalai an zo ka iya kasuwanci ba an zo ka dogara da aikin gwamnati kuma an zuba a amma kuma an ba ce kasuwanci ma tsaya Kuma malam isa ba ba dafa ba su to mu yanzu ba irin wannan abu bai taba samu mutanen mu a ce mun yi wata ba albashi ba sai wannan karan saboda haka shi kuma mai girma muna yobe muna fatan shi kuma ya fa mutane duba irin wannan abubuwa sannan kuma gwamnati ne gwamnati nan kuma Allah ne yake bada biki a wanda ya so a kuma a wanda ya ga dama saboda haka yi tausayi, mutane ba su albashi wayan su auren su ya mutu akan wannan albashi wayan su an kura yansu daga makaranta wayan su saboda yunwa sun bar gidajen iyayen ba abinci da za su gida gidajen kuma ba biya mutane ba to ba san ba a'a ya kori ma'aikatan lokacin gama ba tare da su ne ko kuma ya ban sani ba Alhaji Dauda ya haye dai shine shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Yobe wanda kuma ya min bayani game da rashin samun wannan albashi kan lokaci kamar haka dama lokacin zaman biyar ne wanda ba biya salarin su ba an nada kwamiti su wani verifying na salari din su a cikin uku yanzu sun ba da report nasu sun yi kwamiti report nasu a ministry yanzu ministry last friday sun yi musu releasing na payment nasu na november december salary da ba a biya ba suna jiran yanzu fika da katukun mm. ya suna sun ba da report nasu za a ba da go ahead a biya su november da december salary ok za a riga da arziki eh, albashin yana na a ma'aikata kenan eh yana na a ma'aikata yanzu eh. maybe by tomorrow za su fara samun abin nan don ran fara ne aka ba su wato zuwa litinin eh. alhaji dauda haya kenan shugaban ma'aikata ma'aikatan gwamnatin jihar Yobe ke bayani kan rashin samun albashin ma'aikata kan lokaci wanda ya ce idan har irin waɗannan kwamiti suka kammala kawo rahotannin su babu shakka za a biya dukkanin waɗannan albashi. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a nigeria. Ni haka yake rahoton haruna dauda biyu to sai mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. kwal mai koyi ɗabi'u. Na san komi na duniya da niyya yake farawa, komi na duniya niya ne, aiki na duniya sa ne, aiki na duniya ra'ayi ne, kwal irin aiki ne. To, madalla. sai kuma batun yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya inda ake ci gaba da muhawara tsakanin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar ga nasiru adamu ilikaya cikin shirye-shiryen gwamnatin buhari na haɗa kan bayanan waɗanda ake zargin sun wawure kuɗin najeriya sun jibge a daular larabawa da sayan gidaje masu tsada shugabannin apc na sharar fagen nuna yunkurin bashi da nasaba da lamuran siyasa ko takura 'yan tsohuwar gwamnatin pdp sakataren apc mai malabu ni ya ce wannan yunkuri na dawo da kuɗin ya zama wajibi gabanin shiga wasu sassan kalan kuɗi ya wuce karfin maganan mai shi ya sa siyasa a ciki gashi nan zahiri ba wani wanda ya fita duk cikin bincike da ake ba wani wanda ya fita ya ce karya ne sai dai ya ce ba shi kaɗai ya ci ba ya baiwa wane ya baiwa wane ya baiwa wane sunan nan da suke zayyanawa ba wanda ya cusa musu su zayyana su suke faɗa kayansu to me karya a ciki me siyasan a ciki hakanan shi ma jigon jam'iyyar muhammadu inuwa yahaya ya ce wannan yaƙi shi kaɗai zai dawo da ɗa'a a ƙasar da nuna ɓarnar da aka yi ta shafi dukkan sassan gwamnati yanzu misali harka na fansho kowa ya san badakalar da aka yi shi ya sa cikin yanayin ainihin ma'aikata masu gaba ɗaya imanin sai kau daga kan yadda za su yi tsaro na kuɗin kafin masu domin kowa yana tunanin makomarsa kowa yana ganin in ba tara miliyoyi ba ɗansa ba zai je makaranta ba ba zai samu motar hawa ba domin duk abin da ya kamata a yi mana da waɗancan kuɗaɗe wasu kaɗan sun ɗebe su. to ya nuna ko yaƙi da cin hancin nan kawai ita gwamnatin nan ta cimma nasarar aiki zai tafi daidai. a to ai ko ba komai wannan shine kusan kashi hamsin ɗin abin da ya kamata a yi kafin komai kuma wallahi in ba shine ya yi sauki ba bayan da za a yi najeriya ta gyaru jagoran addu'a dandalin kamfen ɗin pdp a 2015 lamido cikaire ya ce ko dai an raba kuɗi bai samu kaso ba duk dan mu'abban da nayi duk bude addu'a da nayi duk tabar gazan da nayi daga mai kafirta inda mai riddar da ni da mai meye da mai mitsi ne mini duk mukamina bai kai arba ne ko miliyan biyar ba yau a kama ni a dau beli na ko a ce mai da kuɗi ashe pdp tana gani na ni kenan ban isa ba a yi watandan wannan kuɗi irin mu 'yan siyasa na gani kashe ni mu ba mu san an yi watandan ba kai in ana jan idan Allah ya isa wannan karon wallahi zan jawo PDP Allah ya isa to ai in haka ne Alhaji Lamido wannan ya nuna kamar kayi dace kenan don inda watakila ka ci kudaden nan ka faga irin yadda ma'ajiyar EFCC take yanzu ai su din ma ba su zaci haka ba ni ma ban zata ba inda tun farko mun san za a kare haka ba mai karban kuɗi. mutum in yayi laifi a jam'iyya mai ake masa hukunci ana dakatar da shi daga jam'iyya ko na wata shida ko na shekara daya to yanzu ni don PDP ta ce amana da to ni yanzu na dakatar da kaina da kaina daga PDP sai an yi bincike me yasa aka ce amana ta wannan ya nuna ko an nemi ka sake irin waccar addu'ar eh, da ka nuna zaben jonathan na da muhimmanci zaka kauce ki. wanda na yin ma ba a biya ba kuma sai in yi sabo har yanzu in bi bashi jawabin da sakataren harkokin wajen amurka ya birnin davos ka iya kara wa yaki da cin hancin najeriya azama he inherited a military that was underpaid keri ya ce buhari ya gaji sojojin da basu da karsashi ko wadataccen albashi don haka suka gaza murkushe boko haram hakanan ya ce sun samu labarin wasu mutum fiye da hamsin sun sace dala biliyan tara

To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe biyu da minti goma sha biyar na asuba ga shirinmu na gaba. Da rashin ta yi akan bar araha masu sauraro Assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To yau shirin zai leƙa ƙasar Dubai, ƙasar da sannu a hankali ta zama cibiyar kasuwanci ta duniya. Sai a gyara zama. To jama'a masu sauraron mu yau na tare da Alhaji Muhammad Aliyu Baiwa, a darakta ɗin cibiyar kasuwanci ta Najeriya da ke ƙasar Dubai. Shin wai mai ma cibiyar take ne a nan Dubai ɗin? To wannan cibiya an buɗe ta tun da biyar. To wato 2005 kenan? Nigerian 2005 eh, Nigerian ya isan basu kamu. To ta gwamnati ce ko ta zama tana zaman kanta ne? a a lokacin tana ta zaman kanta ne amma yanzu suna da ƙarƙashin Ministry of Trade and Investment. A nigeria Trade and Investment eh, a Najeriya. Me yasa suka karbi wannan cibiyar? Me yasa me makasudin yin hakan? Saboda mahimmancin kasuwanci tsakanin nigeria da kasar dubai kowa ya san cewa dubai ita ce cibiyar kasuwanci a yau a duniya gaba daya a duniya ma gaba daya a duniya gaba daya saboda kasar dubai ta kunshi mutanen kasashe kusan 130 lallai duk wani jinsi a duniya yana da suna da wannan presence a nan hmm. suna da sanayya ko kuma suna da mazauni a nan saboda kasuwanci ƙasa ce da ta haɗo ƙasashen larabawa da ƙasashen asia mhm. da ƙasashen europe da duk america da africa duk suna kasuwanci a nan ƙasar duk suna kasuwanci a nan ƙasar dubai to akwai 'yan najeriya ne da yawa akwai kamfanoni ma na 'yan najeriya kusan 450 kamfanonin 'yan najeriya kawai mallakan 'yan najeriya mallakan 'yan najeriya eh mallakan 'yan najeriya to me dangantaka ku da su to a gaskiya babu wani dangantaka musamman na harkoki tsakaninmu da su amma akwai dangantaka tsakanin kamfanoni da suke najeriya to eh, kamar misali kamar akwai kamfanoni da yawa da muka yi suke hulɗa kamar kamfanoni na eh, gwamnati kamar su parastatals na gwamnati da muke hulɗa tare da su waɗanda muke buɗa musu hanyoyi ko su haɗu da manya a nan ƙasan ko kuma waɗansu kamfanoni da za su yi eh, eh, mulaƙa wannan tare da su to ana misali a ce akwai wani ɗan najeriya da yake son ya zo nan dubai ya buɗe ya suma kasuwanci wani irin taimako za ku yi masu shi eh to gaskiya mun akwai kamfanoni da yawa da muka ba su shawara eh, da za su bude kuma sun zo sun bude alhamdulillah waɗansu sun ah, sun ci riban buɗe kamfanoni a nan eh. saboda muna da dangantaka da ita kungiyar ah, kasuwanci ta dubai wanda ake ce mata dubai chambers of commerce mm-hmm. yawanci duk wani shawara suna mukan yi tare da su muna ba su shawara su ma suna ba mu shawara sannan akwai kamfanoni da yawa da mu najeriya da suka zo suka bude kamfanoni kamar ta harkar kago haka yawanci waɗansu sun bude ɗan masana'antu mhm. waɗansu sun bude kamar services haka mm. eh, saboda eh, harkar kasuwanci tsakanin najeriya da kasar to menene yasa kasuwanci ya haɓaka a dubai har ma ta zama wata cibiya ta duniya gaba daya. to saboda um, eh, watan dubai tana cikin ah, misali kamar ce maka tana tsakiyar kasashen duniya to wanda ya zama kamar gateway da ko za ka tafi a duniya dubai ta zama kamar hub mm-hmm. duk inda kake so ka shiga a duniya dubai tana matsayin da za ta kai ta cikin sauri za ta kawo ka wani hmm. babban abin sha'awa da suka yi wanda dubai ba za ta taɓa faɗuwa ba saboda wannan strategic area da take ciki hmm. sun riga sun yi waɗansu abubuwa wanda a ƙasar gaskiya za a yi wuya yanzu a samu wata ƙasa da za ta sha gabansu kamar abubuwa kamar me kamar maganan safaran jirage haka inda za ka tafi akwai connecting flight sannan kuma su ke da su suka gina wata port wanda duk kasashen tashar jirgin ruwa ko ta jiragen sama ta jirgin ruwa har ta jirgin sama to yanzu sun eh, ana ce ma wajen jabal ali ita ce kamar babbar port a kasashen kusan amma duniya zan ce ita ce dai wanda aka kirkiro ba eh, su suka gina ta kirkirta suka yi da kansu da su suke da kanta to the biggest man-made uh, uh, port in the world lallai ali wanda ya kunshi duk wani kamfanoni da ka sani a duniya suna da suna da branches a nan cikin jabal ali hmm. sannan kuma sun gina wani sabon airport wanda a kusan duk duniya yanzu ba babban airport kamar sa almartun airport hmm. Eh, to kaga duk waɗannan abubuwan da suka yi zai yi wuya a ce a samu wani ƙasa da za ta sha gaban saboda sun yi connecting duk duniya akwai wasu dokokin ƙasar ne da suka sa ya taimaka ma kasuwanci ko mai eto eh, su dama kamar dubai a ta buɗe hanyoyi yadda kowa zai zo ya buɗe ko kamfani haka ko masana'anta eh. amma dole sai akwai suna da freezon sannan kuma suna da wanda dole sai ka ɗauko kamar wani ɗan gida haka da ɗan ƙasa eh. su yi partnership da shi sannan su buɗe wato dokar ƙasa kenan ko eh dokar ƙasa kenan in ka zo yin kasuwanci za ka buɗe kamfani sai ka haɗa da ɗan ƙasa sai ka haɗa da ɗan ƙasa to eh, hanya biyu ne ko eh. ka bude a prison ko kuma ka bude a cikin cikin dubai ko kuma dai cikin wa me bambancin prison da shi cikin dubai din to bambancin prison kana da yancin kanka ba ka tare da wani kaman dan kasa haka duk wani abu kana matsayin kanka ne eh, kana da yanci ka bude account kana da yanci ka duk wani abu amma kuma ba za ka sayo kaya ka shigo da shi cikin dubai ba sai dai ka sayo daga wani wuri ka fita da shi daga cikin prison din a nan free zone din eh kuma ba za ka iya buɗe ofis a ciki ba dole sai ka nemi izini sai su ba ka buɗe branch sai ka biya wani kuɗi amma idan ka hada da ɗan ƙasa eh. to kana iya buɗe kowane ofis a cikin cikin cikin gari hmm. shi ta gwamnati tana ba wasu tallafi ne ko mai tana ba mutane tallafi ne na yin wannan koya to gaskiya ba wani tallafi na sai dai services da za su baka ba wani incentive da za su baka amma gaskiya za su taimaka maka ya kana batun services kamar su me da me za su iya baka ba mutum eh, kaman maganan intanet kaman maganan wuta kaman maganan tsaro da duk waɗannan za su taimaka maka da shi amma amma mutum zai biya za ka biya za su ba da tsaro za ka biya duk eh kamar tsaro dai gaskiya ba za ka biya amma kamar su intanet haka su wuta duk waɗannan services ɗin da za ka biya su da kaman shara haka eh. amma gaskiya sun tsara ƙasar su yadda kowa zai ji daɗi kuma a duk duniya ban ga inda za ka ce za ka je ka zauna ba ba a nuna maka jinsi ba kamar ƙasar da Ko kabilanci ko bambancin jinsi. Eh, babu wani bambanci. Hmm. Matuƙar dai ba za ka yi musu abu guda biyu ba. Idan dai ba za ka maganan kamar kwayoyi ba haka. Ɗaya kenan. Maganan ko kuma kisa haka. biyu amma duk wani abu ba ruwan su da kai shi yasa ma tura suke kwararawa zuwa wurin ai kusan yanzu turawa ma sun kusan mallake wuraren gaba da idan kusan idan ka shiga waɗansu angoyi duk turawa ne kamar mutanen america mutanen eh, eh, ingila mutanen germany mutanen russia duk sun cika sahara kusan su ne ma yawancin 'yan kasuwan alhaji bayawa na gode da wannan firar fata nan shine allah ya sa najeriya da wasu kasashenmu na afirka su yi koyi da dubai a madadin bakon namu alhaji muhammad aliyu baiwa daraktan cibiyar kasuwanci ta najeriya da ke dubai da sauran abokan aiki nusa lugarba ke maku fatan alheri sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho alaikum murar Amurka mai magana Isa Sani mai Arsenal an alli karamar hukumar kiyawa jihar Jigawa. A na shine ina kira ga mai girma shugaban ƙasa jana Muhammadu Buhari da ya fito ya nemi gafarar mutanen gabashin arewa maso gabashin ƙasar nan musamman al'ummar jihar Borno. Kamar yadda yake ta ikirari yake cewa ya murƙushe Boko Haram. alhali mutane har yanzu suna ɗanɗana kudar harin da wannan kungiya take kai musu take kashe su take ɗebe musu dukiyoyi take kore musu dabbobi amma kuma duk inda zai jawabi zai fito ya ce ya murƙushe kungiyar boko haram kamar yadda ya yi jawabi a lokacin da yake jin kunnen tsagirin ne da zalta a ɗaɗɗiyar daular laraba da ya kai ziyara a makon nan da ya gabata yake cewa murƙushewa yan kungiyar ne da zarta ba zai zo da wahala ba kamar yadda ya murkushe boko haram to ina kira ga janar muhammadu buhari da ya fito ya nemi gafarar al'ummar najeriya amma gaba ɗaya ba ma wanda harin boko haram yake shafa ba saboda suna ana ɗanɗana kutsar wannan wahalar da wannan ƙungiya take sa mutane yanzu kuma ya fito ya ce a murkushe su na gode rediyo amurka Suna na isa sani mai asuna karfin alli assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyon Amurka. mai magana da gawase a jihar plateau suna na abdulrahman amwase amwase hakika ina tsunne kira ga al'ummar jihar adamawa dangane da wa'in takaddama da yake tasowa na matsaloli ya kamata a dinke barakar da yake kullo kai don magance wannan matsala ya kawo ga ƙasa ta zama lafiya da fatan kira na zai kai ga mahukuntan kasashen na gode sashen hausa na gidan rediyon amurka daga abdulrahman amuwase to kafin mu karkare ga takaitattun labarai to da kokari bayan fafatawar masu zanga-zanga 'yan kabilar oromo da jami'an kasar ethiopia karshe dai hukumomi sun kwace ko kuma sun share asalin taswirar nan da za ta faɗaɗa kan iyakokin birnin addis ababa wanda hakan zai farraka manoman kabilar kamar yadda masu zanga-zanga suka bayyana wanda a baya in ba a manta ba wasu sun fuskanci ɗauri musamman masu fafutukar kabilar ta oromo wanda kuma su kansu masu rajin kare 'yancin bil'adama na human rights watch sun ce akalla mutane goma sha hudu suka rasa ransu a zanga-zangar Haka kuma kasar Jamus na samun kwararar bakin haure kusan dubu biyu a rana amma yanzu sun ce za su takaita abin zuwa ɗari biyu sannan duk wanda yake son zama a cikin kasar ta Jamus to dole sai ya nemi izinin zama na mafakar siyasa in ba haka ba ba shi da ikon zama taɓa rauniyar hanya. To a gaishe ka kai ma da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na safe yau sai kuma can da la'asar ku ji da mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na so Harande. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ya taya ni gabatar da shirin da kuma malam siri da ya hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.